Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Suna na Hauwa Sharif tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asibahin yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga mahamud da kanin labarai. To hawa Isra'ila ta kai sabbin har-hare a yankin zirin Gaza inda hukumomi suka ce akalla mutum ashirin sun mutu. wani tsohon sojan rasha ya nemi mafaka a kasar netherlands inda ya kuma ce a shirye yake ba da shaida a kotu hukunta manyan laifuka ta icc kan laifukan yakin da rasha ta aikata hukumar lafiya ta duniya da who ta keɓe cutar covid-19 nau'in jn1 a matsayin wacce ya kamata a mai da hankali a kai duk da cewa nau'in baya tattare da babban haɗari kanan labaran kenan idan shirin ya shiga giwa afirka wato najeriya za a je yadda likafa ta yi gaba ga ministan kwadagon kasar mai murabus simon lalong inda ya tsallaka zuwa majalisar dattijan kasar bayan kotu ta tantance shi cewa shi ne senator elect dole ne ya zaba inda za shi shi kuwa tsohon jakadan najeriya na kasashen jamus mauritania da ghana ambasada balasani. jan hankali ya ga shugabannin ecowas da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda za a yi amfani da hikima da tattaunawa cikin girma da arziki domin sasanta dambar wadda ake yi tsakanin bangarorin su abin da ya fi yi musu tsanani su gwamnatin Nijar ta cire musu sanshi takunkumi wannan ya taɓa rayuwarsu eh, an toshe hanyoyin ciniki da makota ciniki baya tafiya tattalin arzikin kasa yana yin baya saboda ka ba sa jin daɗi sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Farusan Inna inda shirin ke yin waiwayen irin wannan da shirin ya rika toyawa a shekara da ke ban kwana ta uku amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Isra'ila ta kai sabbin har-har sama na sama hada da dakarunta na ƙasa a yankin zirin Gaza a ranar Talata kokarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take neman goyon bayan ƙawayenta don a kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar Maliya daga 'yan tawayen hutun Yaman da ke samun goyon bayan Iran. Dakarun Isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kai ta sun hada da wata farfajiya da Hamas ke amfani da ita. sannan sun lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a yankin kudancin gaza ma'aikatar lafiya a gazan ta ce sabbin hare-haren na isra'ila sun kashe akalla mutum ashirin a birnin rafa da ke kusa da kan iyakar masar inda dabban fararen hula suka tsere domin neman mafaka a birnin new york da ke nan amurka ana sa ran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'ar kira da a dakatar da buɗe wuta domin a ƙara tura kayayyakin jin kai zuwa yankin na gaza wanda ke fuskantar matsalolin karancin abinci ruwa da magunguna We fully support addressing humanitarian needs of the people of Gaza as this resolution. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ke ne yake cewa muna nuna cikakken goyon baya wajen ganin an magance matsalolin da jama'ar Gaza ke fuskanta kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada. Muna kuma aiki tare da sauran kasashen da ke wannan kwamiti. wani tsohon sojin rasha ya nemi mafaka a kasar netherlands ya kuma ce a shirye yake ba da shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta icc kan laifukan yakin da rasha ta aikata wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin dillancin labarai na reuters inda ta ce sojan ya ce laifukan yakin da rashan ta aikata waɗanda ya gani ne da idansa yayin da take yaƙi da ukraine mutumin wanda ya bayyana sunansa a matsayin igor salikov mai shekaru 60 ya ce shi mamba ne a dakarun da rasha ke goyon baya tun daga shekarar 2014 waɗanda suka kwace ikon donetsk da ke gabashin ukraine ya kara da cewa ya yi aiki da sojojin haya na kamfanin wagner a ƙasar ta ukraine ita dai rasha ta musanta dukkan wani zargi na aikata laifukan yaƙi akan fararen hulan ƙasar ta ukraine hakan na faruwa ne yayin da ake tunanin mai yiwa 'yan majalisar dokokin amurka su shiga har cikin lokacin hutunsu na kirsimeti danganin sun cimma matsaya a kan kara turawa ukraine kudaden tallafi yan majalisar za su yi kokarin cimma matsaya ne kan batun samar da cikakken tsaro a iyakokin amurka da 'yan republican suke bukata da kuma batun samar da karin kudade ga ukraine da 'yan democrat ke muradi We agree the border must be fixed. That is a broad consensus in our, in our caucus. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Sanata Chuck Schumer kenan yake cewa mun amince cewa ya zama dole a gyara matsalolin da ke kan mu. wannan wani batu ne da dukkan mu muka amince sai dai samun matsaya ta bai ɗaya ya zama wani babban kalubale da majalisar take fuskanta shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell ya amince cewa lallai akwai jin aiki a gaban su kan yadda za a cimma wannan matsaya hukumar lafiya ta duniya who a ranar talata ta keɓe cutar covid-19 nau'in jn1 a matsayin wacce ya kamata a mayar da hankali a kai sai dai ta ce wannan nau'in baya dauke da wata babbar barazana ga lafiyar jama'a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta who ta ce ana ci gaba da auna barazanar da take tattare da wannan nau'in cutar ta covid-19 nau'in jn1 an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya, inda wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana da rahoton yadda tsohon gwamnan jihar ta filato kuma ministan kwadugon najeriya mai murabu simon lalong ya ajiye aikin shi na ministan kwadugo ya tsallaka zuwa majalisar dattijan kasar a matsayin sanata kada in ja ku da nisa ga zainab babaji da cikakken rahoton Ministan kwadagon Najeriya Simon Lalon ya yi murabus daga mukaminsa inda ya tsallaka zuwa majalisar dattawa. Simon Lalon wanda tsohon gwamna ne a jihar Plateau ya yi takarar sanata a zaben gama gari na wannan shekara ta 2023 bai sami nasara ba saboda hukumar zaɓe ta ayyana Napoleon Bali na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. A watan jiya ne kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke zaben sanata Napoleon Bali na jam'iyyar PDP ta baiwa Simon Lalon saboda a cewar kotun jam'iyyar PDP a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaben. Mai ba Simon Lalon shawara kan harkokin yada labarai Makut Simon Macham ya ce tuni tsohon ministan ya mika takardar murabus wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Kin sani matsayi ne na jama'a kuma kira ne da jama'a suka masa kuma bayan kotu ta tantance shi cewa shi ne senator elect dole ne ya zaba inda za shi kamun ya zama gwamna ya yi memba na house of assembly a plateau so biyu ya kuma zama speaker shi ne speaker wanda ya fi zama da dadewa a plateau lokacin yana speaker ya zama chairman na conference of speakers bayan haka a yau din nan shi ne chairman na shugaban conference of former speakers na najeriya duka so majalisa wuri ne wanda ya santa sosai amma ko ya dan yin bayanin wani abin da al'umman jihar plateau za su amfana daga wannan matsayi nashi yana da sanin yadda ake aiki a legislature yana da na executive to kin ga yana da fadin sani wanda zai iya sa ya san me zai yi wa mutane saboda haka constituency nashi mazabar shi wadda ayyukan da zai musu suna da yawa na nemi jin ta bakin wasu daga shiyar plateau ta kudu inda sanata simon lalon ke wakilta na honorable Indam Lombard Web, ah. popularly known as Baba Mekunu. A gaskiya saboda Allah zuwan shi da ya mu ji daɗi sosai. In Allah ikonsa domin kin lura lokacin da aka yi last election mun samu matsala sosai so addu'a mu inda ya zo ya yi kokiri so da da daga mana party a apc na southern zone mu a southern zone yanzu ba mu da eh, crisis sosai amma we still want him ya taimaka mana da maganan security ma. To suna na Idris Zubairu Daren ba na so shi da wannan kujeran dun bai mana abin da damu so shi da wannan kujera din ba. Amma da yake abu ne abu ne irin na Allah ba abin da baya iya kasancewa. Me ya kamata ya fuskanta a yankin a Plateau ta Kudu? Damuwoyi suna da yawa ba mu da hanyoyi dun tun da ya hau wannan wurin har kamar yadda nake miki magana yanzu ba wani hanya da ya na kilomita ɗaya ko kilomita biyar a yankinmu a yanzu tun shekara takwas kuma yanzu kika dube eh, hanyoyinmu abin da ya kama daga jibama har kurgui ba wani tafiya da mota da yi na kwanciyar hankali tafiyan awa daya da aka yi shi awa hudu kafin ka fita babban hanya wasu 'yan asalin yankin plateau ta kudu kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan shigewa zauren majalisar dattawa da simon lalon ya yi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria An gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud ya sake shigowa da kashi biyu na labaran duniya. dakarun da ke tsaron ruwan tekun kasashen nahiyar turai sun ce jirgin ruwan 'yan kasuwan nan na kasar malta da masu fashin teku suka sace a makon da ya gabata a tekun arabiya ya bar yankin ruwan kasar somaliya bayanai sun yi nuni da cewa an fitar da ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saboda ba shi da lafiya sai dai har yanzu jirgin mai suna ruwan na karkashin ikon masu fashin tekun dakarun ruwan kungiyar nahiyar turai sun ce har yanzu ba a san waɗanda suka yi garkuwa da jirgin ba kuma ba a san mecece bukatar su ba amma ana zargin masu fashi a teku na ƙasar somalia ne suka sace jirgin waɗanda ake tunanin sun farfado da ayyukansu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jin ɗuriyarsu su amurka ta kakaba wasu kamfanoni da mutum goma takunkumi a iran malaysia hong kong da indonesia waɗanda take zargi da taimakawa iran wajen kera jirage mara matuka kamar da baitulmalin ƙasar ya sanar a ranar talata a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters ana zargin mutanen da kamfanonin da samar da sassan jirage mara matukan waɗanda kuɗinsu ya kai ɗaruruwan dubban daloli ga dakarun tsaro na juyin juyin halin ƙasar ta iran hukumomi a washington sun sha zargin takwarorin aikinsu na tehran da samarwa rasha jirage mara matuka a yakin da ƙasar ke yi da ukraine zargin da iran ɗin ta sha musantawa To madalla Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya inda tsohon jakadan Najeriya a kasashen Jamus, Mauritania da Ghana, ambasada Bala Sani ya ja hankalin shugabannin ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda za a yi amfani da hikima da tattaunawa cikin girma da arziki domin sasanta dambarwa da ake yi tsakanin bangarorin shugabannin ECOWAS din da na mulkin sojin jamhuriyar Niger. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Kano Mahmud Kwali ne ya tattauna da ambasada balasani Lokaci da suka sa na za su ba da mulki shekara uku. ECOWAS suna ganin wannan lokaci ya yi nisa kamata ya yi su rage. Na biyu kuma ECOWAS suna tsammanin maimakon su ba da umarni in suka roƙi su mulkin Nijar kan a saki bazum za su yi. To maganar bazum magana ce ta doka ta ƙasar su abu ne wanda ya shafe su. Suna ganin watakila idan sun bar bazum ya zama baya kusa da su zai iya samun dama ya nemi taimako a ƙasashe da za su iya taimaka mishi watakila a zo a sami sojojin waje sun zo suna yin rikici da su to amma idan yana hannunsu su kansu wanda suke tunanin za su yaka din haka abin ba zai faru ba a diplomasiyance ya ya kamata a warware wannan matsala duk waɗannan abubuwa da ake ai akwai diplomasiya a ciki kaɗan ne na ecowas da suka ce za su za su kai hari kamata ya yi su ci gaba da tattaunawa ana tattaunawa abin da baturi ke kira constructive engagement din ana yi ana yi har a zuwa a cimma yarjejeniya wanda sun yadda su ma mun yadda kamar a iya cewa kwamitin da su ECOWAS suka kafa kamar sun kama tafarki kenan misali. Sun kama tafarki mana sai dai kawai bambanci akan su abin da ya fi yi musu tsanani su gwamnatin Nijar da cire musu sanctions kunkumi wannan ya taɓa rayuwarsu eh, an toshe hanyoyin ciniki da makota ciniki baya tafiya tattalin arzikin ƙasa yana yin baya saboda ka ba su jin daɗi suna ganin a cire musu wannan takunkumin kuma a ci gaba da tattaunawa akan yadda za a samu sulhu a ciki mulki ne dai na bazu sun tabbar babu kuma yadda za a yi su ci su wanda suka cire shi za su zo sake mai da shi wataƙila in ma hakan za ta faru sai idan sun tsara sababbin hanyoyin mulki da za a yi su ba shi dama watakila tsaya tsaya takara wanda ba na tsammanin hakan ma za ta faru. To ranka daɗe wace rawa watakila sauran masu ruwa da tsaki za su taka kamar ƙungiyar AU da kuma ma hukumomi irin na CUN nan da sa Amerika da sauran masu faɗa aji a duniya. Idan African Union ne duk abin da ECOWAS za ta yi tana sanar da ita kuma takan ba da yardar ta, Saboda haka idan har an yaka an cimma haka din ai ka gani babu wani abu sabo da African Union za ta iya kawowa bayan ECOWAS ta tattauna abubuwan da za ta yi irin wannan kuma ta amince da su. Amma sauran kasashe ko Amerika ko Ingila ko Faransi ko China ko Rasha in suna ganin suna da influence za su yi su sami waɗansu abubuwa wanda da ba su da su wajen ci gaban ƙasa da makamantarsu ko za su yi yarjejeniya su dinga sai musu da uranium ko mai ko wani abu dai muhimmi za su ci gaba da yi in wannan zai taimake su su sake yin taurin kai babu da za'i a watakila hasashen ku na, na masana ya zuwa yaushe ne misali la'akari da yadda abubuwan nan suke tafiya yayuwar kare wasu ko kuma samun daidaito take kan lokaci ni ina ganin a cikin shekara biyu za su yi gyare-gyare da suke su kawo tsari wanda suke ganin ya fi dacewa da su wani shugaba ba zan mai musu wannan ba ka tuna najeriya nan lokacin general abdulsalam ai na jin wata tara yi abubuwa muhimmai ya za a cimma wannan tun da yanzu kamar kowa yana jan daga duk da je cewa ana dan motsawa amma mutane suna ganin kamar wankin hula na neman kai su dare misali a ina ganin damar da su soja suka samu kamar suna tafi musu daidai da ba don wannan tattalin arzikin kasa da yake ba su wahala ba da kuma talauci wanda ya da yin kanta a wurin ECOWAS ita take da upper ita take take da ciriwa. Domin ECOWAS ba wuri ɗaya bane, ba ƙasa ɗaya bace. Ƙasashe ne ƴan uwanka makotanka suka yi yarjejeniya tsakansu ga abubuwan da za ka yi ga ka su ga kamun a dinga yin hulla da Saboda haka su gwamnatin soja ta Nijar su ne za su yi ƙoƙari su bi abubuwan da ake so su yi domin a samu cikin lokaci kaɗan an yi zaɓe an yi shirye-shiryen siyasa an yi zaɓe an yi zaɓe an koma farar hula. Kamar kirɗe wasu suna ganin me zai hana ita ECOWAS ta yadda ta cire kamar takunkumi misali na rufe boda ɗin nan alabashi bisa yarjejeniya da amincewa su kuma su fito da jadawalin su na mika mulki. ina ganin su su fara yi su suka janyo rikicin su mulkin soja kuma wani soja saboda haka a fara yadda akan lokacin da za su ɗauka. shekara ɗaya shekara biyu in an yi wannan ya su sauran abubuwa sai a sassauta idan dai a tabbatar sun bi sun bi ka'idojin da ake so. Za su iya sakin shi ba zum idan watakila an amince da jadawalin su misali? Wannan magana fa ba ta bazum ba ce. Mutane da suke cikin kuncin rayuwa har shi bazum ɗin su za a duba. Bazum sun ce shi daga kan mulki. Ya shiga tarihi ya yi shugaban kasar Nijar. Amma a dinga sa shi a cikin wani kwandishin sai an masa na ganin su sojojin ba za su yadda gani suke sun yi ne saboda interest din ƙasa mulkin sa baya kawo musu irin wannan jin daɗin da suke bukata saboda haka shine na farko da za a fara cirewa sannan a zo a yi gyaran da ake so sannan in ma yana da laifi a kai shi ma kotu a ɗaure shi ai sun faɗa saboda haka babu ruwan ecos da bazo To Madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari a tattaunawar da tsohon ambasadan Najeriya a kasashen Jamus, Mauritania da Ghana. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Yayin da shekara ta 2023 take mana bankwana. Shirin namu na yau zai kawo muku bitar wasu muhimman al'amura da suka faru da kuma muka kawo muku a shirye-shiryen baki mai yanka wuya da suka gabata. Jama'a Assalamu alaikum. kamar yadda watakila za a iya tunawa an soma shekara ta 2023 ne tare da cece kucen siyasa a najeriya kasancewar ta shekarar babban zaben gama gari na kasar ana dab da zaben ne kuma a cikin watan fabrairu gwamnatin tarayya a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ta fito da wani shiri na sauya fasalin takardun kudaden ƙasar. lamarin da aka ta'allaka shi da zaben wanda kuma ya jefa 'yan najeriya da dama a cikin mawuyacin hali gaskiya wanga abin ni ya taba ni bai min daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane wa'inda aka shi yau na fito in sha shayi duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba ala dole kuma shi bai da akawun ɗin da zan yi masa transfer a kawo mana abu kai tsaye a danga to zai dan taba mu ko da abin ya zama alfano na gare mu daga baya ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu da yau ka dibi kasuwa ga ta nan ga yadda take mutane zazzaune suke kasuwancin su bai ci gaba ba amma ni dai ban ga alfano yin wanga abu ba saboda mi babu sabbin kuɗin da aka nuhin isashi ga mutane tun farko ba a yi abin da ya kamata ba lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba kuma ta magana cewa shi gwamnan babban bankin najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba to a nan wurin karkashin dokokin ƙasa an karya dokar kasa. A ranar 25 ga watan na Fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya. Inda bayan kwana uku hukumar zaben ƙasar ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a zaman wanda ya lashe zaben. Tinubu Bola Ahmed of the APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata. Inda kuma ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban ƙasa.

da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wanda yake da ƙuri'u miliyan 1,496,689 to sai dai kuma tuni 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa kamar peter obi na jam'iyyar labour party da atiku abubakar na pdp suka fito suka yi watsi da sakamakon zaben da aka bayyana kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba eh, kaga eh, bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba daya suka ɗauke sama suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an najeriya cewa za ta tabbatar cewar idan aka kada zaɓen nan ƙuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba ta hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba A ranar 18 ga watan Maris kuma an gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 31 na Najeriya. Wanda shi ma ya bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kama a Benue, wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan. A Sakkwato jam'iyyar APC ta ansa ga PDP, a Tlato PDP ta ansa ga APC. A Kano kana ganin kuma NNPP ce ta ansa ga ETC. Wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wadda suke so suna iya hambarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so in ka duba uh, kowane jiha tana da nata tana da nata dalilun amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba ba dole ne su yi haƙuri ba suna iya canzawa ina jin abin da ya faru kenan ɗaya daga ciki amfani da na'uran irf ɗin nan da aka yi da kuma na shi bibas ɗin nan ya kasance magudin zaɓe a kara a kada ka kuriya amma a ce mutane goma sun kada kuriya amma a zo a kawo mutane ɗari ba zai yi ba shi wannan na'ura da kuma abin nan na intanet wato shi irf da inec ta kawo duk yadda kai baka canza zaɓen nan ko da ka canza zai nuna a ranar 26 ga watan yuni sojoji a jamhuriyar nijar sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zababben shugaban ƙasar muhammad bazoum tare da ayyana janar abdulrahman chani a zaman shugaban mulkin soji sojojin sun ambata ƙalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin to amma dalilan sun haifar da ayar tambaya a tsakanin 'yan ƙasar. kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwa wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiyya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya kowa ya sani na daya shi kan kanshi shi kan kanshi ba zan zumfin bai taba tsaye muhalkin da zai zama shugaban kasa sabuwar wata rana na faɗi hira ce wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a nijar kowa ya san da wani juyin milki ne ɓace milki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban ƙasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi allah wadda ga wannan wato ɓace iko ne suka suka zo aka zo aka dora kasu saboda ya yi kariya waɗanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi can baya saboda wannan aka sashi to amma sai zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya a kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rashin jituwa to rashin jituwa nan shi yasa kamar su yan pnds tare da suka karbi kamar an gare akwai mutanen bazum akwai mutanen oo to mutanen oo nan fa su ne ya zamanto maye maye makarafan ma na na jam'iyyar ta pnds tarayya to can ne aka yi wannan wannan eh, kana nufin eh, mutanen tsohon shugaban kasa eh, muhammadu yusuf muhammadu yusuf na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shi ne umar ba kisa duk abin da ya faru a Nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shi shine umar ba isa wannan abu ba wani ba Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu ɗora daga inda muka kwana dangane da bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. a madadin dukkan wakilan sashen hausa na muryar amurka da kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc To madalla an gaida dan sanyi ina masu aro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. Isra'ila ta kai sabbin hare-haren sama hada da dakaranta na kasa a yankin zirin Gaza a ranar Talata a kokarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. Haka na faruwa yayin da Amurka take neman goyon bayan kawayenta don a kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar Maliya daga 'yan tawayen hutun Yaman da ke samun goyon bayan Iran. dakarun isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kai kaikaita sun hada da wata farfajiya da hamas ke amfani da ita sannan su lalata wata hanyar karkashin kasa a yankin kudancin gaza wani tsohon sojan rasha ya nemi mafaka a ƙasar netherlands ya kuma ce a shirye yake ya da shaida a kotu hukunta manyan laifuka ta icc kan laifukan yakin da rasha ta aikata wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin jalancin labarai na reuters inda ta ce sojan ya ce laifukan yakin da rasha ta aikata waɗanda ya gani ne da idansa yayin da take yaƙi da ukraine To masu sauraro baki ɗaya a nan zamu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a garza garzaya shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Muna nan kuma a shafukan sadarwar Facebook, S da Instagram har ma da YouTube. yanzu kuwa kar a manta a sake dawa a tara da mu an jima da hantsi domin jin shirinmu na hantsin da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 agogon gmt da ghana inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka bada gudunmawa a cikin shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya bada umarni da da balawa da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku sallama sai an ku.